وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حقهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ce gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba a wannan masallaci na Umar ibn al radiyallahu an a yau juma'a haji babban rana ranar da ake son yawaita yin salati wa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ya ce inna min afzali ayyamikum yawmal juma'a yana daga cikin mafificin ranakunku ranar juma'a a ranar juma'a ka halitta annabi adam a ranar juma'a ka shigar da shi gidan aljanna a ranar juma'a Allah ya masa bayan kuskuren da ya aikata da shi da matarsa a ranar juma'a ka saukar da shi da gidan aljanna zuwa duniya kuma a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama shine annabi yace ku yawaita yin mun salati a ranar juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle sallan ku ko salatin ku ana bidiro da su gare ni idan kun yi salatai sahabai suka ce ya manzon Allah wa kaifa turadu alayka salatuna wa qad arimta ya za a bidiro maka da salatan mu bayan ka rududduge a cikin ƙasa wanzu Allah ya ce ina fa inna Allah kad harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya lalle Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci ainihin gangan jikin annabawa saboda haka ƙasa ba ta cin jikunan annabawa yadda aka bitsine su haka suke haka za a tayar da su ranar takin alkiyama saboda haka yawaita salati wa annabi wannan yana haifar da lada mai yawa yakan sa mutum ya samu daraja a wajen Allah to a yau juma'a goma sha tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makkata ila al-madina daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da hudu watan yan albashi a watan Jun ashirin da hudu ko haka ne watan ba tamanin da hudu ba eh ina jin waɗannan tamalin da hudu ne ana ƙoƙarin a cika wato casa'in babu albashi miladiya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba muna nan cikin suratu gafir ko yau za mu je ƙarshen sura idan mun yi karatun boko ko kuma yaya wallahu alamu amma dai za mu tafi daga aya ta saba'in da bakwai ayoyin da suke magana akan asabru wan nasru haƙuri da cin nasara saboda suna da alaka da juna duk abin da kake ciki idan ka yi haƙuri to Allah tabaraka wata ala zai baka nasara karatun boko kake yi ka yi haƙuri za ka ci nasara a wannan layi sai ka zama riƙeƙe da yardan Allah karatun addini kake yi ka yi haƙuri za ka ci nasara a ƙarshe sai ka zama shehun shehunai neman kuɗi kake yi ta hanyar kasuwanci ka yi haƙuri ka danna zuciyanka wata rana za ka zama hamshakin mai kuɗi noma kake yi ka yi haƙuri ka danna zuciyanka wata rana za a wayi gari sai ka zama baban sarkin noma ba wai sarkin noman ba a baban sarkin noma kuma daɗin daɗawa idan kiwo kake yi nan ma ka yi haƙuri idan ka danna zuciyanka wata rana sai ka zamo jauron jaurawa ko menene kake yi ka yi haƙuri ka danna zuciyanka ka bi matakan da suka dace to sha Allahu akwai cin nasara shi yasa ka ce asabru wa nasru haƙuri da kuma cin nasara mai Allah tabaraka wa ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذين نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ayoyin maka kenan don na lura da wani abu ne sai daga ya kamata a yi bayani kun san ayoyin makka suna da abin da ake kira aljazala menene aljazala shine kaurin magana magana mai nauyi wato idan da ɗan koyo zai zo ya sa kansa to cikin ƙanƙanin lokaci ba zai iya ba sai ya kwana biyu yana yi akwai kalmomi guda biyu da aka yi amfani da su a nan waɗanda suke gwada ƙarfafa zance inda Allah ta'ala yake cewa nuri yannaka idan da Allah ta'ala ya ga dama sai ya ce ka amma sai ya ce yannaka kalma ta biyu na tawaffayannaka na tawaffayannaka waɗannan kalmomi guda biyu ko da wajen tajwidi ne aka ce sai an yi mai saboda nuna tauke nun wanda take da ninki guda biyu sai an karfafa to ana kawo nuna tauke a cikin kalma ne saboda me dama nuna tauke a faƙila awil khafifa ba ta zuwa sai idan fi'ili ne bimana tana tare da fi'ili ne ba yadda za ka yi ka haɗa nono tauke da asakila awil khafifa tare da me tare da suna baya zuwa tare da nawo yanzu kamar misali idan an ce daudu daudu ko dauda kamar yadda ake faɗa to ana son ka sa nono tauke da jikin dauda ya za ka yi daudan ko daudan daudunnu ai zai yi ba to ka dauko ma wani suna daban misali aishatu sai ya zo a ce aishatunna ko aishatanna sai dai a dauke gaban akwai abin da suke kiransa takaitawa shine wajen aisha sai a ce aish aisha sai ka ce aish to misali idan sunan alamma ne fa kabir sai a ce me sai a ce kif misali kenan saboda haka nunu tawkid at-thaqila aw al-khafifa ba ta zuwa sai idan an kawo fi'ili abinda ake kira ba amma idan suna ne wanda yake noun to nunu ah, abin tawkid at-thaqila aw al-khafifa ba ta shiga cikin sunan maza ko cikin sunan ainihin mata saboda haka in ka ga nun sai dai nun na ainihin kunshen nasaba misali ka ce Aisha aishatuna ibrahimuna na Aliyu na ga shi babu karfafawa wanda yake na kuma adda Allah al fa'il misali wanda yake gwada kamar mallakan abu a ce aishatun mu kabirun mu daudan mu aliyun mu to wannan kan yana zuwa tare da suna amma kuma kaga na din nan shi kuma daman kashi biyu ne zai zo ya makale da suna kuma zai zo ya makale da me da ainihin aiki kamar ka ce fa'alna idan fi'il madi ne in fi'il mudari ne sai ka ce naf'alu ko wani abu makamancin wannan saboda haka na hawu yana da alaka da tafsirin alqur'ani kamar yadda yake tasrifi yana da alaka da tafsirin alqur'ani haka ma balaga tana da alaka da tafsirin alqur'ani wallahu a'lam wasbir inna wa'adallahi haqqun Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah kai hakuri lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fa in ma nuriyannaka ba'da allazi na'iduhum idan har mun gwada maka wani bangaren abinda muke musu alƙawarin zuwansa na azaba ko halakarwa aw na tawaffayannaka ko muka karɓi ranka kafin wato mu gwada maka sakamakonsu to fa ilaina yurja'un gaba ɗaya da ku da su zuwa gare mu ne ake dawowa ka kaf ɗinku saboda haka annabi aikinsa shine ya wa'azi wa mutane ko su karɓa ko kar su karɓa ya rage nasu idan ya yi musu wa'azi shi kenan to kun ga wannan aya ta fara da mai fasfir ka yi haƙuri ko tsawon lokaci mai karantarwa yana yi mutane suna watsewa yana yi mutane suna watsewa wata rana sai ya zo ce ya fasa sabi masu karantarwa wani lokaci kuskuren da ake samu kenan idan ka fara karantarwa kamata ya yi ka ci gaba da wannan karantarwa ko da mutane kuna watsewa to waɗansu kuma suna zuwa idan a layin ko methodology ɗin da kake amfani da ita akwai kuskure a ciki sai ka gyara don wani lokaci wato manhajin da ake bi wajen karantarwa sai ya kasance mutane ba sa fahimta so sai ka canza tunda akwai manahij na ainihin atadrir suna nan da yawa akwai method da dama waɗanda mutum zai bi domin ya fa'idantar da al'umma daman abin da ake so kenan kai ka amfana su masu amfana don haka haƙuri yake yi amma yanzu an buɗe wani sabon masallaci an sanya wani sai ta ce wallahi ba sa sauraro na sai ya gayyato wani malami ya zo ya daɗa ƙarfafa abin nan a'a kai ta idan akwai kuskure ne a bisa manhajin ka kai gyara ko da waɗansu sun tafi waɗansu za su zo domin ko zan karantarwa haka yake yanzu idan waɗansu sun saurari tafsirin nan bana ba mamaki shekara mai zuwa ba su ne masu sauraron tafsirin ba mai yawa wani ya je ɗan majalisan local government ɗan majalisan ƙauye ya zama kansila ba za ka sake ganinsa ba wani ya kama hanya ya zama ɗan majalisar jiha wani ya zama kwamishina wani ya samu aiki dama rikin aiki ne yake kawo jin tafsiri eh wani kuma ya riga ya yi aure au ya sa shi a gaba Dama da yana zama wajen tafsiri saboda baya awu ne bai san matsalan garin ba idan aka ce masara ta yi tsada ya ce don Allah ku baci mana kunne da surutu lokacin baya da mata baya au amma yanzu tun da au ya sake a gaba to tafsiri sai a yi guda 20 bai zauna ko ɗaya ba saboda au ya sake a gaba wani ki kuma ya bar maganin ne gaba ɗaya ya koma wajen danki danki mai yiwa yana ta wajen abuja abuja ko Legas. ashe daman talauci ne ya sa shi yake zama a wajen karatu to yanzu an buɗa masa ya shiga abuja ko ya shiga lagos ko ma ya ƙetare ruwa gaba ɗaya ya tafi waɗansu ƙasashe ba za ka sake ganinsa ba to ire-iren waɗannan suna da yawa dama to don haka yasa idan kana karantarwa karka ce wai sai ka rinka ganin kullum kana son ka rinka ganin waɗanda ka saba ganin su a'a ai ana so ma sabi su rinka zuwa tunda kowa yana da damuwarsa sai dai a sani duk wanda yake sauraron karantarwa sai kuma ya bari saboda wani dalili na duniya to ba in ya tafi lahira zai yi bayani amma in dalili ne kwakwara wani aiki ne ya zo ya fi ƙarfinka to wannan kan kana da hujja kana da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda duk wannan karatun da ake ilimin addini ake fala ilimin addini ko dole ne akan kowa dole likita ya koyi ilimin addini dole mai haɗa magunguna ya koyi ilimin addini dole ainihin makeri ya koyi ilimin addini dole manomi ya koyi ilimin addini dole mai ilimin lissafi ma'aikacin banki wanda yake mu'amala da kuɗi dole ya koyi ilimin addini ɗan siyasa dole ya nemi ilimin addini a cikin 'yan siyasa su wane ne kwalwalwa shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa ministoci shugaban majalisan dattawa shugaban majalisan wato wakilai ko gwamnoni to dukansu dole ne su nemi ilimin addini wallahi a cikinsu duk wanda ya kuskura ya je lahira bai san kawa'idi ko ahalari ba bai san yadda ake alola ko yadda ake sallah ba to ya shiga uku a wajen Allah subhanahu wa ba ruwan Allah da kan sarkinsa wani abin da ya kafi duniya ne da ainihin shugabanci amma ilimi na addini dole ka nema kowace irin sana'a kake yi kowane irin layi ka biyo to dole ka nemi ilimin addini dole ka saurara wa ilimin addini shi yasa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka ni'ima kana halattar wajen karatuttuka kana samun amfani to ka yi haƙuri ka danna zuciyarka don wani lokaci ke dan zai ce maka ya abin da za a faɗa ka ka abin nan ka sani ko ka saba ji amma ba ke dan idan ya ce ka sani ko ka saba ji to da za a ce wata rana malam yana fama da masassara kai ka zo ka karɓa ba za ka iya zama kai ba ko matanka da 'ya'yanka aka tara maka su aka ce ka yi bayani sai ka ji gabanka na faduwa saboda matarka ta dade tana islamiyya sai kuma rabonka da islamiyya ka manta ya'yanka ma suna islamiyya suna da basira kusan su suke na ɗaya ko na biyu ko na uku ko ne suna da ƙoƙari to kaga wannan dole mutum ya yi taraddadi duk ko wajen karatun fatiha ne wallahi in baka yi a hankali ba ɗan ka kankani sai ya gyara maka karatun fatiha kuma kaga an faɗi ba nauyi mutum ya faɗi ba nauyi kana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin ka je can karshe ka ce gairil magalubi alaihim walallali sai ka je yaro ya ce baba magalubi alaihim malam fa ya ce masu magalubi alaihim din nan sai ka ji uban yana ce a'a karka karasa ai magalubi alaihim karatun yara ne eh, da haka muke yi da haka muke yi to fa ba zai iya sai ya sake karanta fatiha a gaban ɗansa ba kaga koyewa kansa iyamun laili ya koma islamiyyan magidanta wanda daman ya daɗe ajin ya daɗe da warkajewa saboda kowa ya kama gabansa ko kuma ya samu malami na musamman yana karantar da ke kada ya rinka jin kunya a gaban 'ya'yansa saboda haka dole haƙuri yake yi ana danna zuciya ba a ce gaba ɗaya ka tattaru zuwa ga addini ba ba a ce gaba ɗaya ka tattaru zuwa ga masallaci ba a'a ka haɗa duniya ma ka neme ta ka nemi a rufin asiri don ba a ce ka je ka yi maula ba ba a ce ka je ka yi roƙo ba ba a ce ka je kana kaskantar da kanka ba musulunci baya goyon bayan zaman kake wando saboda ka nemi addini a ɗaya ɓangaren kuma ka nemi ainihin abin da za ka kare mutuncinka wata gefe ma ataka Allahu jarar akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahdin kama ahsana Allahu ilayk wala tabqi fasa da fil saboda haka ka nemi wannan ka nemi wannan shine fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un Allah ta'ala ya ce gaba ɗayan su zuwa gare mu za su dawo kana al-kalamu min awwali sura kun san maganganun da aka yi ta yi a farkon wannan sura sura tu gafiyar ila huna har ya zuwa nan wato tadhiqu tariqil mujadilin Allah lakar da hanyar waɗanda suke jayayya dangane da ayoyin Allah kuma amara Allah ta'ala huna yanzu anan Allah yana umarni ne wa ya rasulahu manzonsa bi sabri ala azahum cewa yayi hakuri a bisa cutarwan waɗannan kafirai mushrikai arna wa takdibihim da kuma ƙaryatawan su ga ayoyin Allah wa wa'adahu bin nasri alaihim lalle Allah yayi alƙawari wa annabi zai baki nasara a bisa waɗannan mutane wa inzalil azabi ala a'da'i kuma Allah zai saukar da azaba zai yi maganin makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa Allah yake fasbir kai hakuri ya kai Muhammad inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fasbir ayyuhar rasul kai hakuri ya kai wannan manzo ala takzibi ba'di qaumi a bisa ƙaryata wanda waɗansu mutanenka suke yi fa inna wa'adallahi bin nasri alaihim lalle Allah ta'ala alkawarin da yayi na cewa za a ci nasara a kansu wal intiqama minhum ko wal intiqami minhum za a yi maganin su ka'inullah mahala mai kasancewa ne ba ainihin makawa imma fi duniya ko dai a duniya wa imma fil akhirah ko kuma a ranar takin alkiyama to Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari ba zai azabtar da al'umman annabi ba shi yasa ba azabtar da ita ba gaba ɗaya ba ai mata azaba na yankan ƙauna ba sai dai jefi jefi ana samun annoba annoba kuma hadisi ya yi bayani idan annoba ta sauka ta ritsa da mumine to shi a wajensa shahada ne annoba na ciwon ido ko annoban zawayi ko annoba na zazzabi ko annoba na tsananin ciwon kai ko annoba na tari ko annoba na wata ainihin cuta kamar yanzu yadda kwanakin baya ka samu ebola sannan kuma daga baya baya aka zo aka samu menene eh lasa ko lasa eh lasa ko lasa eh ai na na fara da hausa ne lasa ko lasa da turanci lasa da hausa irin yan farautan da suke kamo dabbobi to za a je farautan gaba ɗaya ba a samo zomon da aka kamo ba sa'an nan ba a samo kada ba ba a samo fakara ba to idan aka dawo shikenan sai a haɗa da tseraye da ƙadangaru to ai dole lasa ta kama mutane dan farautar ya je ya gama wahalarsa wajen yammaci ya dawo kaga kadangarun da suke fitowa suna ɗauken iska a bakin hanya duk sai ya tattaro su ga ga kuma beraye wanda yake suna da cututtuka iri daban-daban to shi yasa aka ce ana son wato a rinka tsafta domin rashin tsafta ke yake kawo wannan kun ga wannan tsafta ya gwada muhimmancin tsafta a cikin kowane bangare Allah ya taimake mu saboda haka idan Allah ya saukar da annoba wannan annoba ta zo ta hada da mai imani to a wajen Allah ka hada ne ba azaba bane amma kun ga idan annoba ta samu ja'iri to Allah ya rage mummunan iri ne eh an samu sauki ne kuma dalili ne na ainihin a nuna ma wannan cewa azaban Allah ta zo ta yi maganinsa amma al'umman annabi Allah ta'ala ya alkawari ba zai azabtar da ita ba wannan aya mashhuriya ce a cikin alkur'ani don haka shi yasa a zamanin annabi ya yi ta yaƙe-yaƙe daban-daban ya yi yakin badar ya yi gazwatu sawil ya yi yakin uhud ya yi hunay ya yi khaybara ya yi qainuqa'a ya yi zatu rika ya yi yakin da ake kira fatu makka da sauran ire-iren su ga hudaybiyya ga fatu makka ga kandak ga tabuka sannan kuma manzon Allah ya bar sahabbansa akan wannan hanya suka zo suka yi yaki a kasan Syria suka mamaye Syria suka mamaye Yemen suka mamaye iraki suka mamaye iran gaba daya a lokacin ana kiranta farisa suka shiga wajen rumawa suka zo suka mamaye bangaren afirka tunda a zamanin manzon allah musulunci ya shigo wato a zamanin sahabban annabi musulunci ya shigo kasashen afirka kamar yadda masu tarihin najeriya ma suke fada musulunci ya shigo ainihin najeriya arewacin najeriya musamman ta bangaren borno tun a zamanin kalifancin abubakar bin abi kuhafa Allah ki kare da shi to wallahu a'lamu wajen ingancin wannan tarihi amma dai yanzu da mutum zai tafi kasan borno ya je ya tambayi bare bari ko abin nan shuwa yaushe musulunci ya shigo ba za su iya yi maka bayani yaushe musulunci ya shigo ba saboda tarihin yana da zurfi kwarai da gaske a lokacin kuma borno idan an hada ta hada hada wani bangare na Nijar ta wannan gangare ba a san ma iyakacin ina ne Borno ta mamaye ba saboda daula ce a wancan lokaci daula ce mai girma to don haka sahabban annabi sun ci gaba da yaƙe-yaƙe kun ga Allah tabaraka wa ta'ala bai halakar da arna ba balle a ce an huta da su wadan sun karbi musulunci ko da bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗansu suka gane kuskuren su suka karbi addinin Allah sai dai ina hukuncin mutumin da ya karbi musulunci bayan rasuwan manzon Allah da yana tare da annabi duk wa'azin da aka yi masa bai karba ba ana ta fama da ki sai da annabi ya bar duniya sai ya karbi addini sahabi ne a'a to hujjan ku eh to na ji amsoshin sun yi yawa saboda malaman sun yi yawa amma dai ina kyauta zaton abin da ake magana shine sahabi sallallahu alaihi wa alihi wa صلى wa amana وآله wa mata به ومات wa in takhallalat ar-riddatu بين zalim sahabi shine wanda ya hadu da annabi kuma ya imani da shi to duk wanda ya hadu da annabi bai imani da shi ba ba sahabi bane idan ya yi imani da shi daga baya bayan annabi ya bar duniya da ya hadu da ki yana mushriki yanzu kuma ya yi imani a gefe to sai dai yazo yana bada labarin ya ga annabi amma dai ba sahabi bane saboda me saboda tun da zamanin annabi bai hadu da annabi yana mai imani ba to ina jin shine amsan da kowa yake bayarwa to wallahu alamu Allah ta'ala ya ce, fa imma nuriyan nan idan ma mun gwada maka ba'dal ladina idohum wani bangaren abin da muke musu alkawarin zuwan sana azaba ko kuma na halakarwa au na tawaffayan ne ko muka karɓi ranka kafin wannan lokaci fa ilaina yurjaun lalle zuwa gare mu ake mayar da su gaba ɗaya ai in nurika ko kuma in nurika fi hayati idan mu gwada maka a rayuwarka ar rasul ya kai wannan manzo ba da ma na bihi min al-azab wani bangaren abin da muke musu wato tattalin sana azaba kalkatle kamar kisan kai a wajen yaƙi wal asri ko kuma kamu a matsayin fursunonin yaƙi kamar yadda Allah ya gwada musu yau ma badar ranar yaƙin badar kafirai nawa aka kashe eh manya-manyan kafirai guda nawa aka kashe guda saba'in da wani abu waɗanda aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi su kuma guda nawa ne guda saba'in da wani abu kuma to wannan aya ce alhali a lokacin kafirai adadin su wajen mutum dubu ɗaya ne suna da goma makamai kuma sun fito cikin ɓacin rai bataran wari'a na sun fito suna cikin ɓacin rai da takama kowa ya ɗauko mugun makami domin zai karya musulunci zai murkusa annabi ko zai kaje annabi to amma kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da nasara wa mu'minai waɗanda yake su ɗari uku ne da wani abu shi yasa yawan jama'a ba shi yake sa a ci nasara ba akwai abin ruɗuwa da wannan idan Allah tabaraka wa ta'ala bai taimaka ba a yawan jama'a sai ku zamo shirme dole sai an haɗa da addu'a in kaga kuna da yawa to ku rinka haɗawa da addu'a kamin min fi'atin qalilatin ba fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin saboda haka ana iya samun yan kalilan su rinjaye mai yawa da izinin Allah kun ga a karshe sai Allah yake mai wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri abinda ake nema shine hakuri yanzu aka samu dan natiya wata rana kai sai a ce kai Allah zo a sallame ki saboda ya nace amma wanda bai nace ba an yayi daya yayi biyu an kore ki kike na sai kama hanya amma kaga dan natiya ina ai ba zai taba hakura ba yana neman tazkiya a wajen liman yana son liman ya baki tazkiya ya zo liman ya ce ni ba na ganin ka a masallaci saboda haka ba zan baka tazkiya ba ba zan baka takaddan wato testimonial ba ko ma menene ka je ka hakura shikenan sai ce to tun da dai ba a gani na masallaci ne ba rinka zuwa masallaci sai rinka zuwa masallaci yana kokarin ma ya kwace ladanci saboda yana neman me yana neman wannan tafiya din to kaga karshe dole ka ce kai wannan zo da Allah rubuta maka kama hanya ka tafi kullum idan ladan ya zo yana kawo kara zai zai samu wannan ya riga ki to kaga ya za ka yi kawarware wannan wajen kawai ka baki taskiya ya kama hanya ya tafi wannan misali ne na buga saboda haka lallai waɗanda suke da lafiya to sai ga Allah ya taimake su a ƙarshe. bayan Allah na kwarai da suka nace suka tsaya suka yi hakuri sai Allah ya ba su nasara sun mafato maka sannan ku duba ku ga yadda annabi ya ci birnin maka. wa sa'ir jaziratul arab da sauran ainihin jazirar larabawa fa zaka ma yastahiquna suna ji suna gani sun ki karɓan addinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya da nasara wa addininsa ya mamaye Madina ya mamaye Makka ya mamaye middle east ya fantsama a wurare daban-daban wakata haka kazalika fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika musulunci ya fara karfi tun a zamanin annabi to da Allah ta'ala ya gwada masa wannan to kun ga alal aqal an kaskantar da kafirai a idon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw na tawaffayanna qabla inzali al bihim ko mu karbi ranka kafin mu saukar musu da azaba fa ilaina masiruhum yawmal qiyama Allah ta'ala yake makoman su gaba daya zuwa gare mu yake ranar takin alkiyama fa nuziquhum al'azaba kadida za mu dandana musu azaba mai tsanani hina idin a wancan lokaci a kiyama kenan wa nujazihim ala amalihim kuma za mu saka musu a bisa ayyukansu kwatankwacin wannan aya shine faɗin Allah ta'ala fa imma nasabanna bika fa inna minhum muntakimun kun ga kwatankwacin wannan aya in kun duba za ku ga nuna tauke har ila yau anan fa imma nashabanna nuriyanna nashabanna nuriyanna natawaffayanna ina fata an gani minhum muntakimun Allah ta'ala yace ce fa inna minhum muntakimun idan ya kasance na sabon nabika mun tafi da kai ya kai annabin Allah ka bar duniya to wallahi waɗannan kafirai da arna masu cutar da addini Allah yake ba za mu kyale su ba sai mu rama aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko muka gwada maka abin da muka yi musu alkawari fa inna alaihim muqtadirun Allah ta'ala yake mu masu iko ne waɗannan ayoyi suna cikin suratul zukhruf wato wanda za mu samu nan gaba insha Allah ta'ala kuma qala Allah ta'ala فأنا في الله يتهن من منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتي ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله أدي بالحق وغفر هنالك المبطلون تولنا الآية للي كار الراكمان ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أدنقل إيه an ba ki labarin manzannin da suka shuɗe ne kafin shi ya zo da yadda suka yi fama da mutanensu da yadda ƙarshen al'amari ya kasance to shi ma ya yi haƙuri ya bi abin da waɗancan suka bi Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan hakika mun aiko rusulan manzanni a wata kira'a wa laqad arsalna rusulan rusulan da sukuni amma wannan kira'a da mala ya karanta mana rusulan rusulan rusulan wannan fulural ne na rasul duk ma'anan su ɗaya ne ko ka ce rusulan ko ka ce rusulan hakika mun aiko manzani da yawa min kaflika kafin kai ka zo a wata aya yi ta tara wato wani bayan wani sun zo rututut kenan ga hausa in ka ji tattara da larabci rututu da hausa wannan ya gwada ba manzanni ne yan kalilan ba suna da yawa hum man qasasna alayh daga cikin su akwai wanda muka baka kissan su a cikin alqur'ani ko kuma muka sanar da kai labarin su ka faɗe su a cikin hadisi wa hum man lam naqasus alayh a cikin su akwai wanda bamu baka labari ba to wannan aya ita take tabbatar da cewa manzannin Allah suna da yawa a cikin su akwai wanda annabi Muhammad ma bai san su ba kun ji wani abin mamaki saboda ba sharadi bane cewa manzo sai ya san duk manzannin Allah ko annabi sai ya san duk annabawan Allah ko sharadi ne malami sai ya san duk malaman duniya ba sharadi bane shi yasa Allah ta'ala ya ce a cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su a cikin su akwai waɗanda ba baka labarin su ba baka san su ba ai wala kad arsalna rusulan wa anbiya lalle mun aiko manzanni da annabawa kasirina masu yawa min qablika ila aqwamihim kafin kai ka zo zuwa ga mutanen su minhum man anba'ana ka bi akbarihim a cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su da labaran su a cikin qur'ani wa ma laqawhu min qawmihim da abinda suka hadu da shi daga wajen mutanen su wa hum waɗannan su ne khamsatun wa ishiruna manzanni da annabawa guda nawa guda 25 alkur'ani ya ambata mana cikin suratul anam an ambaci guda nawa guda sha takwas a waje guda kamar yadda mai abin da yake faɗa hatman ala kulli zai taqalidi ma'rifatun bi anbiya'in ala tafsili karkatimu yace wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di akrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hud Shu'aibu, salih wa kaza ذو Adamu آدم بالمختار قد ختموا guda bakwai ne kawai ba a su cikin suratul anam ba sune idrisu hudu shu'aibu salih zulkifli adamu bil muktari shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan kana son kaga waɗannan guda goma sha takwas shine sai ka koma cikin وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إذا كان جاء كاي تبي ذاك جاء غدا نوا غدا قوم شاتفا شيني وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرين تفض باين قوما من بعد عشرين ويبقى سبعة وهم غابقوا ولن دبا أمتيكم idan ka haɗa goma sha takwas da bakwai zai baka ishirin to annabawa da manzannin da aka sanar da annabi su ne guda ishirin da biyar wa minhum man lam naqsud alayka kabarahu sa'an a cikin annabawa da manzanni akwai wanda ba mu sanar da kai labarinsa ba ya kai annabi Muhammad wa hum aktsaru mimman dhukira idan kun duba za ku ga su dinnan su ne mafi yawa kamar yadda malam anan yake bi a tsafi a tsawar ninkin balinkin waɗanda ba sanar da annabi su ba su suka fi yawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a cikin suratun nisa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu akwai waɗansu manzanni mun baka labarin su kafin wannan lokaci wa rusulan waɗansu manzanni kuma lam naqasussum alayk ba mu baka kissan ba baka da labarin su wa akhrajal imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisi ana bi daga abi zarri ne gifari radiyallahu anhu Allah ki kare yadda da ki kale yake qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah kam adadul anbiya nawa ne yawan annabawa a duniya da manzanni nawa ne yawan annabawa da manzanni a duniya qala sai annabi yace mi'atu alfin dubu ɗari wa arba'a wa ishiruna alfan da dubu ashirin da hudu yawan annabawan Allah da manzanni ya ce an rasulu min zane sai dai manzanni a cikinsu salatu miya ɗari biyar ne wato salatu miya ɗari uku ne wa ta ashira da goma sha biyar ɗari uku da sha biyar saboda akwai wata ruwaya da aka samu maza Allah yana cewa adadin manzanni adadin waɗanda suka je yakin badar waɗanda suka je yakin badar kuwa zamanin annabi tsakanin mutum ɗari uku da sha uku ne zuwa ɗari uku da sha biyar to kaga wannan hadisi ya tabbatar da ɗari uku da nawa da goma sha biyar su ne manzanni a cikin wato annabawa da manzanni kun san manzo shine wa annabi shine kani shi kuma kanin kani ba eh dokta ki ne kanin kani wane ne kanin kani wane ne kanin kani to da wata hujja haka dogara mataki na farko na daraja a duniya matakin farko na daraja a duniya shine matakin manzanci mataki na biyu matakin annabci to mataki na uku shahidi siddiƙai ko sahabbai wane ne siddiƙi to ga wani abin nan eh to domin mu takaita mataki na farko manzanci mataki na biyu annabci mataki na uku walittaka da siddiƙi da kahidi da mumini da muttaki dukkan su waliyan Allah saboda haka yin ka ɗauko sahabbai daman su ne suke kan gaba don babu yadda za a a ce ga wani sahabin annabi a ce ga wani mutum ya zo daga baya fi shi daraja ba zai taɓa yiwa ba saboda haka in kalo ko waliyan Allah waye gaba gaba a cikin waliyan Allah su ne siddiƙai siddiƙai kuma su ne sahabbai ina fata an gani Allah ya taimake mu saboda haka الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر منزلي أريكم لكم شابير جمع غفيرا wanda yake wato taro ne mai yawa walladina zakarahum Allah fil qur'ani wanda Allah ya ambace su a cikin alqur'ani min ar-rusuli daga cikin manzanni qaribun min 25 rasula su 25 ne kamar yadda muka ambata saboda haka Allah ta'ala yana cewa walaqad arsalna rusula min qabli hakika mun aiko manzanni da dama kafin ka zo ya Muhammad minhum man qasasna alayh a cikin su akwai wanda muka baka kissan su wa minhum man lam naqsus alayhi a cikin su akwai wanda bamu baka kissan ba wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin illa bi idnillah za zamanin kowane manzo ko ko annabi ko annabi sai ka samu mutanensa suna ce kawo aya kawo Allah kare annabawa da ba annabin da ya sai ya zo da aya ba manzon da ya sai ya zo da aya sai idan Allah ya baki kamar yadda annabi Musa alaihi salam يزور الصنداء ده حسكن هنو أو في سبع آيات إلى بني إسرائيل كويد النبي صالح يزور موجزة كويد النبي هود يزور موجزة كويد النبي إبراهيم يزور موجزة كويد النبي يونس يزور موجزة كويد النبي يوسف يزور موجزة سنة ندعوها saboda haka wa ma kana li rasulin bai dace ga wani manzo ba haramun ne an ya ce bi aya ya zo da mujiza asalin mujiza da kalman alkur'ani aya a wajen malaman tauhidi idan kun je sun yi magana sun ce aya da aka ba da wani manzo to suna nufin mujiza mujiza ita ce gagarabadau al'amrul khariqu lil ada al'amarin da ya saba wa al'ada yuzhiruhu Allah tabaraka wa ta'ala ala yadi nabiyyin min al-anbiya wanda Allah yake bayyanarwa a bisa hannun wani annabi daga cikin annabawan Allah tabaraka wata'ala kuma wa yu'maru bit tahaddi za a yi masa umarni da fito na fito saboda haka da annabi ne ya fara zuwa da hamsin ya zo ya zo da hamsin a zamaninsa to da shi kaɗai ne mai hamsin ba wanda ya sai hamsin kuma duk abin da annabi ya zo da shi ya to wannan aya ce to ba wanda zai iya kawo Allah tabaraka wa ta'ala duk zai kange kowa ba mai iya kawo irin wannan aya don a gwada maka cewa wancan da yake magana din na ba kan wallasa bane dama duk wanda ka ji ya zo ya ce maka gaki Allah ya baki aya da mujiza to zaka samu annabi ne sai dai yan annabin ƙarya ne irin su musailama musailama zalaya su kuma ƙaryansu ta riga ta fito fili Da annabin yan ahmadiyya ahmad gulam alkadiya ne wanda allah ta'ala ya karɓi ransa a ingila eh duk waɗannan sun zo kadiya ne ya yi alkawarin cewa kafin ya bar duniya sai ya yi littafin mujalladi talatin ya ce yana daga cikin ayan da allah ya baki sai ya yi littafi ya rubuta littafi mai volume guda 40 volume amma har ciwon kwalara ta same shi bai rubuta ba har ya mutu saboda wai yayi iddi'ai annabci ne yake tattare da ita don ba a rufe kofan annabci ba amma kuma an rufe kofan manzanci saboda haka kofan annabci a bude yake shi ma annabi ne to yin shi ma annabi ne kamar aqida ce ta mutazilaye mutazilawa eh kai ma kana iya zama annabi shikenan sai ka tattare ka dawo masallaci ka tattare ka dawo masallaci ba ruwanka da gida ba ruwanka da aure ba ruwanka da neman kuɗi ba ruwanka to karshe ma ba ruwanka da cin abinci a in kana neman annabci ai babu magana cin abinci ba bacci to sati ɗaya za ka haukace zai a samu annabin mahaukata kenan Allah ya sauke Allah tabaraka wa ta'ala ki yake zaɓa da kansa Allah ya safi min al-mala'ikati rusulan wa minan nan? nas Allah ke yake zaɓen manzanni daga cikin mala'iku da kuma mutane Allah ya samu dace saboda haka wa ma kana li rasulin bai dace ga kowane manzo ba an yace bi aya ya zo da wata aya kamar yadda muka ambata ita ce mujiza illa bi idinillah sai da izinin Allah saboda haka duk lokacin da mutanen su suka nemi aya to ba lalle ne ya zo musu da ayan a lokacin ba sai Allah ya ga dama to fa iza ja amrullah sai dai masu neman aya da masu shishigi da masu karambale su sani idan al'amarin Allah ya zo qudiya bil haqqi Allah yana hukunci ne da gaskiya wa kasira hunalikal mubtilun kuma a wannan lokaci mafarnata za su yi hasara domin idan azaba ta zo ko mutum ya nemi gafaran Allah Allah ba zai karba ba idan mutuwansa ta zo ko da ya nemi gafaran Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba sai Allah ya ce الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون دولة لن آيوكما ذات أنبتا من وتنئما تيدك تكن نئمو من الله ألا صنع أيوه ويه adon tafiya saboda mun yi kusan gangarawa ƙarshen wannan sura saboda haka bari a tattaro abin da suran ta kunsa lallai Allah ta'ala ya ambaci ayoyi na ni'imomi da dama a cikin alkur'ani kuma a cikin wannan sura ma ya ambaci ayoyi na ni'imomi da dama to amma ga wani bangare nan idan ka manta ya kai dan adam Allahu allazi ja'ala lakumul al-an'ama litarkabu minha wa minha taqulun lalle Allah ta'ala shi ya sanya muku dabbobi na ni'ima tarkabu minha domin ku hau daga gare su wa minha taqulun kuma daga gare su kuna cin waɗansu kuna yanka su ku ci naman su kun ga nan ma akwai hikima Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama tarkabu minha wa minha taqulun minha wa minha taqulun a waje guda a cikin su akwai wanda kuke hawa a cikin su akwai wanda kuke mai kuke jin na su Al'an'a su da kasancewa duka al'an'am bahimatul an'am dukkan ku dabbobi ne wanda ake ce, domin ana nufin dabbobin gida ne waɗanda suke rakuma da ainihin shanu da awakai da tumakai waɗannan su ne ake kiran su al'an'amu kun ga da irin kaji da menene su ba sa ma ciki kaji ba sa cikin wannan lissafi ai inna allaha ta'ala huwa allazi khalaqa li ajlikum al'an'ama Allah ya halitta muku dabbobin gida wa hiya al-iblu raquma wal baqar da kanu wal ganam da awakai da tumakai ashamilu lil ma'a litarkabu ba'daha wa ta'kulu ba'daha domin ku ci kuma domin ku hau sai dai wannan dabbobi ne ana ake hawa raquma da me da kanu wani lokaci ana hawan akuya ba hawan rago idan ya koshi saboda ba yi shi domin hawa ba wani abin mamakin haka ce za a haura ko ko za a dora masa wani abu to karya masa bayan sa zai in bayan sannan kuwa ta karye to ya riga ya gama yawo sai yanka amma raƙumi Allah ya yi domin hawa don a tina masa saniya domin aikin wahala don a manta hawan bai da yawa amma waɗannan ƙananan dabbobi domin a tinamansu Shi ne kawai shi yasa za ku ga koda shekaru suka yi yawa mutum sai a ce kada ya ci naman babban dabba saboda me saboda yana rike gwiwa yana rike gaboɗe gaba ɗaya mutum sai ya ji ba zai iya muka komai ba sai a dawo kan ƙananan dabbobi shi yasa an fi cin ƙananan dabbobi dalilin da yasa Allah ta'ala sai ya kaddara ba a hawansu amma manya-manyan dabbobi ana hawa kuma ana cin namansu falibulu kun ga ainihin raƙuma turkabu wato ukalu wato hula ana hawanta raƙuma ana hawa ana cin namanta ana amfani da nononta ko madaranta wa yuhmalu alaiha alaqalu fil kuma ana ɗora kayayyaki yayin da za a yi tafiya Walbakaru kun ga ainihin shanu to o'kalu. wa yukrabu labanuha wato ana ainihin cin naman sa'an nan kuma ana amfani da nono wa yukrasu alaiha al'ar kuma ana sanya ta ta yi kuɗa a ainihin doron ƙasa wal ganamu tukalu wa yukrabu labanuha sa'an nan ƙananan dabbobi su kuma ana cin namansu, sa'an nan kuma ana shan nonon su waljami'u ta tatanasalu dukkan su suna hayayyafa mun samu bakoncin Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum ne kawo mana ziyara da gida yanka wagansa akar makallahu sannan ku da zuwa Allah ya gaza mana. Allah. to da mai tafsirin maza da mata ya zo kusan tafsiri ya tafi tashi eh. bari mu karasa a gurguje Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha Allah tabaraka wata ta'ala ne wanda ya sanya muku dabbobi na gida litarkabu minha domin ku hau waɗansu daga ciki wa minha taqulun domin ku ci naman waɗansu daga ciki walakun manafe manafi sa'annan kuna da abubuwan amfani daga ainihin waɗannan dabbobi walitablugu alaiha haja kuma domin ku isar da wata bukata fi su sudurikum a cikin kirazanku akan waɗannan dabbobi kamar tafiye-tafiye na ɗaukan kaya na zuwa waɗansu wurare wa alaiha akan waɗannan dabbobi ne wa alal fulke da kuma jiragen ruwa a nan ba ce wafil fulki ba sai aka ce wa'alal alal fulki da kuma jiragen ruwa tuhmaluna kuna ɗora kayayyakin ku masu nauyi kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul nahl wa yuriikum ayati lalle Allah yana gwada muku ayoyinsa a wurare daban-daban fa ayya ayati llahi tunkirun wai wacece daga cikin ayoyin Allah tunkiruna kuke musu kuke kyama har a wayi gari ba ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ki kadai kuna kirka da ki kuna yin kafirce saboda haka karin bayani sai gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani muna farin ciki da ziyaran ɗaya daga cikin manyan malamanmu na jihar Bauchi na arewacin Najeriya ko na Najeriya ma gaba ɗaya shine malam sheikh ahmad tijjani guruntum saboda haka sauran yan mintoci kaɗan kafin mu cinye lokacin mu gaba ɗaya na san malam ya zo da muhimmin sako saboda haka za mu ba da malam abin magana domin ya zo ya gabatar mana da ainihin nasiha kun san da tsohuwar zuma ake magani malam ya yi gwagwarmaya a wurare daban-daban allah ya gata malam zaka da wutar malam ya yi gwagwarmaya a wurare daban-daban kuma ya karantar da ɓangarorin jama'a daban-daban ya karantar da matan aure ko yana karantar da su ya karantar da ko yana karantar da mazajen aure su ne magidanta sa'annan kuma ga samari ga yara ga kuma manyan mutane akwai experience din da malam yake da shi wanda mu ba mu da wannan experience saboda haka za mu saurari kalmomi masu muhimmanci daga wajen akar makalwa Allah ya gashi malam bismillah بسم ina da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani daman halartar wannan majalisi ne albarka muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah ya ƙara ni lafiya da imani Allah ya tabbatar da digadigansa akan waɗannan ayyuka da na alkhairi Allah ya sa mu wani lafiya gaskiyar al'amari zumunci na zo na sadar a wannan majalisi na ga yan uwa yan uwa su gani domin cikin watan ramadan sau da yawa akan samu yankewar abubuwa saboda karuwar hidimomi musamman abin da ya shafi karanta su na yi farin ciki da ganin wannan majalisi da kuma yadda matasa suke zaune a cikin wannan majalisi kalma ɗaya da ke so na ambata shi addini amana Allah ya bamu shi addini musulunci amana dukkan Allah zai tambaye mu akan wannan amana Allah a cikin alƙur'ani yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa hamalaha al-insan ina wa hamalaha al-insan kana wa hamalaha al-insan kowa na addini amana ne kullum abin da nake maimaitawa shi ne. maganar addini ko maganar karanta suwa na sunna ba wani abu ne na yayi ko kuma na ba. amma wata hanya ce da idan muka bi za mu yi bacci kiyama ita rayuwar duniya tana da iyaka ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba tana da iyaka idan talauci ne ya addabe ka a rayuwa in ka mutu ka ga dole talaucin ya rabu da kai duk yadda rayuwa ta zo mutum ya gyara kiyama wallahi shi ne riba wannan tafarki da muke tafiya a kansa babu wani tafarki mafi alkhairi a kansa a bayan kasa kamar sunnar manzon Allah mu yi kokari mu yi kokari mu yi abin da zai amfani da duniya da rayuwa ana taimakon sunna wurare da yawa sai kaga Allah yana ambata a taimaki manzon Allah fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru da ya zo yake magana a kan sahabbai lilfukara in muhajiri na sabi na uku ne domin diyari wa amwani ya bata kuna fagalan ne na lani wa rikwana sai ce wa yan suruna laha wa rasulahu to taimaka wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tsayuwa a kan sunnar da kuma ya sunna taba tabbatuwa ba sai da aiki sunna ba ta ba sai da aiki don allah mu yi kokari wannan tafarki da Allah ya mana arzikin da mu rike shi hannu biyu rike sunna hannu biyu shine gudumawar da kai zaka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta kare Allah ya cika malam Muhammad Nasir bin Albani malam Albani yake cewa idan mutum yace yana so yi tafiya akan doron sunna duk abin da ya karanta zai yi kokari ya ga ya tsabbaka amma sai aka samu wani bangare ya buɗe wata kofa da zai zan cin amana ko tosar ta sunna to ya ba da gudumawa wajen zubar da kima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam misali a ce kai ahlus sunna ne amma sai aka samu in ka ci bashi mutane ba ka biya to malam albani ya ce wannan kofar da ka buɗe za a iya sukar annabi da ita za a iya sukar sunnar annabi da ita to a shi dole abin da muke karantawa mu yi kokari mu tsaya a kai mu yi kokari mu tsaya a kai tsakani da Allah idan ababen da ake karantar da mu a dare da rana muna kokarin tabbata shi muna yi da shi to za mu ga sakamako mafi alkhairi a rayuwar duniya da rayuwa. sannan yan uwa ɗalibai sau da yawa abin da ɗaliban ilimi ba su fahimta ba kullum mutane sukan ɗauka za su nemi addu'a ne a wajen malamai sai suka kama su malamin ba su addu'a su wanda ya san karanta suwa ko ta'awa wallahi wanda yake kan wannan turban ya fi kowa bukatar addu'ar al'umma domin wata tafiya ce da take da kalubale sosai a cikin da saboda ku dinga saka malaman ku a cikin addu'a ku dinga saka malamin ku a cikin addu'a tun lokacin da za ka yi addu'a ka yi addu'a ta alkhairi wa malaminka ka yi addu'a ta alkhairi wa malamin sunna ka yi addu'a ta alkhairi ma waɗanda suka rigaye mu da imani haka Allah ya siffanta waɗanda suka bi tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ka gani kai ai ka wayi gari ne kawai ka ga alqur'ani a ɗakin mamanka kuma alqur'ani ai ba a garin ku aka saukar ba waɗansu ne suka yi hidima alqur'ani ya iso garin ka. to kai kuma me kai don matsar da shi daga inda ka same shi ya yaɗe ya ce gaba saboda ka yi kokari waɗannan bayan Allah da suke wannan aiki dare da rana Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka sakamakon su aljanna Allah ya saka sakamakon su aljanna Allah ya saka da alkhairi ina fatan alkhairi da dukkan yan uwa Allah ya mana albarka ibadodin mu Allah ya karba mana Allah ya samu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karamakallahu muna godiya kwarai da gaske Allah ta baraka wa ta'ala ya saka da alheri kuma wannan ziyara domin karfafa ainihin zumunci ne duk waɗanda suke yawo da maganganu a tsakanin malamai su je can su haɗa su je can su tsuguna su faɗi magana to Allah ta baraka wa ta'ala yana kunyata su Allah yana karyata su saboda irin abubuwan da suke gudana tsakanin saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا يا دوكا